Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha mu mai albarka, to ka danna subscribe da nan sai ka danna karawa, daga nan sai ka tafi kan like kuma sai ka tura share ma'ana sai ka tafi kan share sai ka tura wa 'yan uwa da abokan nan arzika. Sunana Abubakar M. Usman. A yau um, Eh, a yau za mu ga yadda ake amfani da apostrophe shine use of apostrophe to form possessive nouns ma'ana sai mu ga mu fitar da possessive nouns ma'ana suna wanda yake nuna mallaka misali aka ce idan a singularity ne ma'ana ɓangaren abin da ya shafi single kenan abu guda ɗaya ga misali na farko aka ce The mouth of the girl is big. Bakin yarinyar katun The mouth of the girl is big. Bakin yarinyar katun. To kaga bakin ya nuna na mallakar yarinya ne na yarinya ne. To za ka iya cewa the girls sai ka ɗauko apostrophe sai ka manna shi a nan sai ka sa s a nan. Wannan s ɗin ba tana nuna da yawa ba a'a tana nuna cewar tana nuna mallakar yarinyar shine sai aka ce the girl's mouth is big daidai yake da ka ce the mouth of the girl is big amma nan ka yi using apostrophe the girl's mouth is big bakin yarinyar ƙato haka ma kuma za ka iya cewa the book of the boy is black ma'ana littafin yaron baƙi ne to shi ma za ka iya using apostrophe ka sa possessive s misali sai ka ce the boy's book littafin yaron wannan s ɗin ita ma saboda zuwan wannan apostrophe ɗin kafin s ɗin to tana nuna mallakar yaron littafin mallakar yaron the boy's book is black littafin yaran baƙi ne kaga daidai yake da ka ce the boy of the uh, the book of the boy is black daidai yake da ka ce the boy's book is black sai kuma ɓangaren plurality ma'ana in aka ce plurality ana nufin daga plural ma'ana in kana so ka nuna abin da yawa misali nan sai aka ce the mouths of the girls are big ma'ana bakunan 'yan matan ko yaran a big ma'ana babba ne kaga nan ya nuna suna da yawa kenan don haka sai aka ce mouths of the girls are big to shi kuma anan saboda na plural ne s din kake fara sawa kafin ka sa apostrophe kaga in ko kula na singular kana fara sa apostrophe ne sannan ka sa s to shi in na da yawa ne to sai ka fara sa s din sannan sai ka sa apostrophe misali na sai aka ce the girls Mouses are big shi ma duk da yake da a ce bakunan yaran babba ne. Haka ma kuma na biyun misali aka ce the books of the boys are black ma'ana littattafan yaran baƙi ne ma'ana baƙaƙe ne. To misali nan sai a ce misali eh, sai a ce the boys kun gani sai a sa apostrophe ɗin saboda shi ma nuna plural yaran suna da yawa sai a ce the boys books nan ma sai a sa s din sai a ce books a black ma'ana baƙaƙe ne ina fata an fahimta idan na da yawa ne ana sa s sannan a sa apostrophe idan na mutum shi kaɗai ne ko na singular ne ana fara sa apostrophe sannan a sa s not ma'ana abinda kuma nake so nan a kula a yi la'akari da shi aka ce the doctor's child is clever ma'ana nan ya nuna cewar ma'ana nan aka ce the doctor's child ɗan ɗan likitan is clever yana da wayo to kaga nan ya nuna ɗan ɗan likitan guda ɗaya shi yasa likitan shi ma nan guda ɗaya ne shi yasa sai aka ce the doctor's ma'ana likita sai aka sa apostrophe sai aka sa his child is clever nan kuma sai aka ce the doctor's children kaga nan 'ya'yan da yawa amma tunda likitan shi kaɗai ne still dai sai mun sa apostrophe sannan za mu sa s amma kun gane sai aka ce children 'ya'yan a clevers masu wayo ne to idan likitocin misali za a ce 'ya'yan likitocin to shine nan sai a ce the doctors sai a fara sa s ɗin kafin a sa a apostrophe 'ya'yan likitocin suna da wayo shine sai aka ce the doctor's children are clever to kun ga sai ku fahimta in dai aka sa apostrophe to yana nuna mai mallakan mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne amma nan kun ga tunda suna da yawa sai aka sa s ɗin sannan sai aka sa apostrophe sai kuma ƙa'ida ta biyu misali aka ce the man's car is red the man's car is red motar mutumin jaci ce kaga nan man kaga sai aka fara sa mutumin sannan sai aka sa a fasar sai aka sa s yana nuna motar mutumin ma'ana jaci ce amma nan sai aka ce the main kun ga nan main ya koma mutanen da yawa kenan to amma tunda shi a plural ɗinsa shi man yana komawa main ne kalma ɗaya ce kawai to don haka shi ma sai a sa s a gaba Shi ne sai a ce the men's is Israel ma'ana motar mutanen motar mutanen ja nan kuma sai ba za ka nan kuma mistake ne ka yi haka misali kada ka ɗauka duk ɗaya, misali nan sai ka ce the man sai ka sa s ɗin sannan sai kuma ka sa apostrophe sai ka sa ka israel to nan kuma ba daidai ba ne saboda ita wannan irregular noun ce ko mace ce misali aka ce the woman's car is black ma'ana ɗan kwalin matar baƙi ne to idan za ka ce ‘yan kwalayen ko kuma ‘yan kwalayen matekun ma'ana baƙaƙe ne Ka ga sai dai ka ce the women's sannan ka sa the women's cup are black. the women's cups are black to sai kuma ɓangaren abin da ya shafi misali dabbobi misali in za ka ce ƙafar saniya sai ka ce the lake of the cow kaga kafar saniyar to daidai yake da ka ce the cow's lake" the cow's lake" ma'ana kafar saniyar kaga kafar ita ce mallakar saniyar ba za ka maida misali ka ce the lake" uh, eh, kamar da muka ce the lake of the cow to sai daidai yake da ka ce the cow's lake". ma'ana amma kada ka ce kada ka ɗauko wannan misali ka ce sai ka ce the cows sai ka sa leg. a'a sai ka fara sa apostrophe ɗin sai ka fara sa apostrophe ɗin kamar haka daga nan sai ka sa s ɗin shine nuna the cow's leg ma'ana ƙafar saniyar the dog ko kuma misali in kare ne ka ce the leg of the dog kafar karen to shi ma za ka iya cewa za ka iya cewa the dog's leg kafar karen sai things na abubuwa misali sai aka ce the door of the car the door of the car ma'ana ƙofar mota haka kuma za kuma ka iya cewa the car's door ƙofar mota ba kuma ka iya ɗaukar ƙaramin abu kamar da shi misali ka ce a hausa misali sai ka ce eh, sai ka ce misali ƙofar nan ka ce ƙofar ko muka ce motar ƙofar kaga ba zai yiwu ba tunda ai motar ita take ɗauke take ita ce ta mallaki ƙofofin ba za ka ce ba za ka ba za ka ce ka ce ko ka ce ka ce motar ƙofar ba a'a sai dai ka ce ƙofar motar to haka yake ko a turanci sai dai ka faɗi misali ka faɗi motar sannan ka faɗi ƙofar shi yasa za a ce the cars do I hope you understand. So this is how we come to the end of this lessons of today. In kana so ka bi mu ta WhatsApp, za ka iya bin mu ta number waya kamar haka 080 39 44 89 74. Idan ka fita wajen Najeriya sai ka amfani da plus 234 daga nan sai ka sa 8039448974 wannan shine nambar da ake bin muta ta whatsapp a kanta um, sunana abubakar m usman and i am saying have a wonderful day thank you